Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Alhamis, uku ga watan Rabi'in Thani hijirar manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha uku ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikahiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malin yana kan bayyana mana abubuwan da suka zama wajibi ga dangin mamaci ko waɗanda suke tare da mamaci a sanda Allah maɗaukin sarki ya ɗau rayuwan wannan bawan Allah. Wasu abubuwa ne aka wajabta masu su kula da shi don gane da haƙƙin shi. Muka ji malin ya ce, Na farko, ai ƙoƙarin laƙana mai kalman shahada kafin rai ya fita a jikin shi. domin annabi ya ce duk wanda ya dace kalman shi ta ƙarshe ta zama la'ilaha, illallahu ce to wannan ɗan aljanna ne Allah kai mana wannan ta goma shi to bayan rai ya tafi ma'ana Allah maɗaukin sarki ya sallama rai an ansa to na gaba shine dole a rintsewa mamacin nan idan shi domin annabi yana cewa idan aka ɗauki rai to ido gani yana bin shi kuna fahimtar wannan to sai a rufe mun yi bayanin wannan a karatu da ya gabata kowa a nan ya shirya haka zai faru da shi a ce ma ka rasu har an yi waɗannan aikace-aikace a kanka to wannan wata irin gata ce ta musamman wanda ba kowa ne yake samun wannan gatar ba wasu sun mutu a cikin ruwa sun zama kalaci na kifaye wasu dabbobi ne a dawo suka cinye su wani ya fada cikin kwazazzafo mai zurfi mai nisan da ba za a iya ciro shi ba wani gobara ne ta cinye shi ya ƙone ƙurmus wani ya mutu inda ɗan adam bai kai zuwa gare shi ba ya riɓe ya wari ya zagonyi wani ya mutu an tattara cikin gayya an tura cikin babban rami an mai da ƙasa an rufe da yawan mutane suna samun kansu a yanayi na mutuwa iri-iri kai fatan Allah maɗaukin sarki ya maka sutura kana raye da bayan rasuwanka waɗanda suka samu kansu a waɗancan yanayi na mutuwa ba cewa aka yi ba su dace ba ba su sa'a ba abin da ake amfani da shi shine a kan me suka cika kun fahimci wannan da kyau ko? muddin ya kasance akwai imani tabbataccen imani a zuciyarsu to mutuwa a kowane irin yanayi ba hasara ba ne mana an ɗauke ruhin an tafi da inda ruhin zai yi amfani wannan an bar mutane ne da buhun shi mamacin kuna fahimtar wannan da kyau ko? to wajibinku ne jama'a kowa ya rika yin addu'a Allah maɗaukin sarki ya lullube shi da sutura na rufin asiri yana raye da kuma bayan ya rasu. To bayan nan mataki na gaba shi ne a ɗauko babban bargo ko mayafi ko wani zani mai tsabta mai tsarki sai a lullube jikin wannan gawar. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai yanzu ka canza suna daga sunan da aka sanka da shi sunanka gawa sunanka mamaci sunanka marigayi sunanka wanda ya riga mu gidan gaskiya lahi duk wani wanda kake takama masoyinka ne ba abin da zai iya amfanar da kai sai dai addu'a kaɗai ka riga ka samu kanka a yanayi a halin da aikin da ka aiwatar a duniya da kyakkyawan imani ne kaɗai zai amfanar da kai shi sa a lokacin da ake faɗakar da kai ka dage wajen bin Allah zuciyarka na cewa a'a ga abin da ya kamata ka yi wannan kana bata ma kanka lokaci ne ka sani za ka iya ka mutu yanzu ba ciwon hannu ba na ƙafa ba na ciki ba na ka ba zazzabi ba komi kuma za ka iya karaye rayuwa mai tsayi tare da tarin lalurorin da ke jikinka Allah maɗaukin sarki na iya ɗaga ma ƙafa har ka kai rayuwa mai tsanani a lokacin da komi da komi zai wahaltu gare ka wani kuma tsawaita mai rayuwan ya samu kanshi a rayuwa su sauka wanda rayuwan za ta zame mai alkhairi shi yasa kai ta addu'a Allah madaukin sarki ya sa ka cika da kyau da imani na gaba malam ya ce an yi ajilo bita jihizil mayyit dangin wannan mamacin ko kuma wanda mamaci ya rasu a cikinsu ko a hannunsu ko a inda suke yana daga abin da ya zama wajibi a kansu shine gaugawa yana daga abin da yake sababar da jinkiri shine mutane su rika nisanta mutuwa daga kawunansu yanzu in ba ma tunanin za a iya mutuwa yau ko gobe ko jibi to sai kasance a gidajenmu da masallatanmu ba mu da kayan aiki na haƙi wanda dole dai wanda ya rasu ƙasa ce za a haƙa a sashi ya kamata a ce tun yanzu mu tanaji digogi a tanaji cebara da dagi da madingiri da fatanyu na haƙi mu tanaji makara wanda da ita ce za a ɗauki gawa a kai ta makabarta mu tattali likafanin da za a lullube kowane ɗaya daga cikinmu idan ƙarshen rayuwan shi ta zo mu yanayin da za mu yi ɗaukan gawa daga inda ta rasu aka kintsa ta har zuwa inda makwancinta yake a makabarta idan muka tattalu wannan to mun shirya kintsa gawa a lokacin da ake son a kintsa da wuri Ina daga kuskuren da muke da shi shine ya kamata mu samar da fitilla mai haske wanda idan yayu za a tafi makabarta cikin dare ne da cikin duhu to za a je a haske amma an hana zuwa da bakin wuta kina yana ɗaukan hukuncin bakin wuta kamar yadda za mu zo mu ji a gaba fitillan kwai ko kuma irin fitillan nan na ruwa wanda ke amfani da gas wanda ake sa mata mantir wuta ne duk an hana wannan bai kamata ba to irin wannan fitillu da suke masu haske da ake yi wanda suke ba da haske irin wannan ya kamata a ce muna da babba da in haka ya kama za a je a haƙe cikin dare za a je a girke ta a wajen kawai sai a kunna ta haske wajen ko a je a aje yayin binniya kila an haka kabarin tun da sauran haske to amma lokacin da za a aiki na to zai zama a daidai wannan lokaci babu hasken da za a amfani da shi ya kamata musulmi duk su tanadi wannan Jama mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne sai mala ce yana daga cikin gaggauta Kintsashi shi mamacin to waɗannan abubuwan su zama suna kusa yadda kawai ɗiba za a yi sai a je aiki nan da nan kuma matasa duk lokacin da aka ce an rasu kuma ana bukatan za a je a yi haƙin ƙabari to ku ba da lokacinku da ƙarfinku da lafiya da damar da Allah madaukin sarki ya ba ku kuje ku yi wannan aikin kila ba mamaki baɗuwar haka kai za a kai dama ce Allah madaukin sarki yana iya ba da ita ga wani wanda ba kai ba domin ai ba wai zaɓi ne Allah ya zaɓe ka ya ce wai ba zai yi aiki da kowa ba sai kai zai iya ba wani wannan damar to cin kai yanzu Allah ya zaɓe ka to kar ka ji kasala kar shaɗin ya ziga ka kar jiki ya ɗauke ka da kasala ka ce kai ba za ka ba da lokacinka da damarka ka je ka ba da gudunmuwa ba Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa min hazil ahkam aidan mala yace yana daga cikin waɗannan hukunce-hukunce an yi ajilu bi tajhizil mayit ne a gaggauta wajen kintsa mamaci wa ikhrajihi min baitihi ilal makabir, a yi marmaza a fitar da shi daga gidan shi zuwa ga makabartu mun gano wannan da kyau ku a kai shi makabarta nan da nan kenan bawan Allah idan ya zama rayuwanka ne ka karar da ita ce fafutuka na ƙoƙarin tara abun duniya ka wahala ina ganin gidan da kake tunƙaho da cika baki naka ne yana daga cin abun duniya ko to kaji an ce ai marmaza a fitar da kai a kai ka bayan gari cikin saura a haƙa rami a saka ka waɗanda ka gina ma gidan ‘ya'yanka da matanka da jikokinka da baƙinka wai yanzu ba sa son zama da kai kuma su ƙi zama da kai ɗin su kai ka bayan garin su binne ka wannan shine abin da Allah yake so da kai ku tambaya anan ka yi aikin da ka gina irin wannan gidan a lahira inda ka je zaman dindindin ba ka ba dawa duniya kuma ba ka ba yo aike kuma ba a maka ka shirya makanka wannan masauki kyakkyawa nagartacce ingantacce koko ko kana nan kawai kashen take duk inda aka daga fili ka siyi duk inda aka daga gida ka siyi duk wani gona kai ne ke siye ta komi kai kenan kana ta tara kadarori a duniya amma kadarar lahira baka tara komi ba kai hankali watan wata rana in kai ne yau to ba kai ne gobe ba ke kenan kullum sai kokarin tara mata ka auri wancan ka auri wancan ka auri wancan kai dai abin da yake sha'awanka na yaushe kake kokarin kaudawa tambaya anan tsakaninka da Allah kayi aikin da Allah maɗaukin sarki ya karɓi wannan aikin naka ya tattalar maka ‘yan matan gidan aljanna? Ka yi wannan aikin? wanda akwai ‘yan matan gidan aljanna da Allah maɗaukin sarki ya ce zuciyan ɗan adam ko na aljani bai taɓa ɗarsasansu ba, waɗanda su waɗannan ‘yan malasu ne, ya tattale su ne, saboda wanda ya aiki domin shi aiki mafi nagarta da Allah ke so shi ne tauhidi. Kullum kai abin da ka tsara makanga shi ne ka samu wani abinci mai gishiri-gishiri? mai yaji-yaji mai zaƙi-zaƙi mai garɗi-garɗi mai lagwada ka ci shin a gidan lahira ka shirya ma kanka inda za ka samu wannan irin abincin wanda za ka samu ka ci koko kawai duniyan ne kake ta mashimfiɗa kake ta mata kwalliya kake ta mata ado ka ji dai a cikin abin da ka tanada ka tara kake son ka huta ka shakata wai ana Allah Allah ne a ɗauke ka aje a kai ka bayan gari a raba ka da gidan a raba ka da matan a raba ka da 'ya'yan a raba ka da suturin gonakin gidajen hayan ma'aikatin masana'antun a raba ka da abincin da kake ci mai daɗi a je can abin ne ka bayan 'yan kwanuka da ba su wuce goma sha goma kaɗan ƙasa nan masoya wanda kake ƙauna ɗari bisa ɗari sun manta da kai a lokacin za a fara fagamniya da kai komo ya za a raba wannan dukiyar kamar ba jiya ne nan nan karasu ana ta alhini zuciya ta cika da damuwa zukatan bayi na ƙware na zubar da hawaye baki kuma bai faɗin komi sai abin da zai yarda da mahalici amma ‘yan kwanuka kaɗan an fara fafutuka a kira liman a kira malam mai karatu a kira alƙali ya zo a zauna da dattawa a rabe wannan dukiya a ɗiba a bawanci a ɗiba a bawa ne a ɗiba a raba masuwa ne dukiyan da da take tattara a tare mallakan ka ne halal malak yau gashi an watse ta an raba ta da umarnin Allah madaukakin sarki waɗanda in sun roƙe ka ka ba su sai ka ga dama ka tsakura musu yau kuma suke wandaƙa a kanta wanda in ba tuna ka aka yi ba ko wani abu ya taso gaba ɗaya ma an manta da ambatanka kuma dukiyanka ake dumurmusa matan da ka kulle su a gida in za su unguwa sai da izininka babu wani wanda zai ce e a yi a gidan sai da umarninka sai a waye gari sun zama kayan waso su wannan ya zo ya taya wancan ya zo ya taya ƙarshe dai wani ya ɗiba shi kenan ya aure ta yanzu shi ne mijinta wannan gidan da kake tinƙaho ake cewa gidanka ne wani ya zo ya shiga ya kwanta da wannan matattaka a cikin gidan kasan da kake raye ba wanda ya isi maka wannan kama kariyar kuma an yi ne da izinin Allah don ka gane kai ba kowa ba ne duk abin da aka baka an baka shi ne a matsayin aro inna nahanu narithul arda wa man alaiha duk abin da ke bayan ƙasa da ƙasan mu za mu gaje ta baka kai ko ina ba Allah ya raba ka da mallakan ya gadar da wani gidanka wasu gada dukiyanka wasu sun gada matanka da kake zaune kake tunkaho naka ne wanda sanda kake raye ba wanda ya ya shiga yau sai ka ga wani ya ba da 'yan kuɗin da bai ta kara karya ba ya ji ya zaune wannan bai sa ɗan adam ya kintsa ma kanshi abin da ya zauna lahira ba wannan duniyan ne jama'a mai irin wannan kamar mai irin wannan siffar mai irin wannan yanayin hankuru ita ce muke hankoro muke fafutuka muke faɗi tashi muke gaba da junan a kanta? Kun ga wani wannan da kyau ko? Duk matsayin da aka ce yau kai ne shugaban ƙasa, kai ne minista, kai ne gwamna, kai ne kwamishina, kai ne ciyaman, kai ne kansila, kai ne sarki, hakimi, dagaci mai anguwa, kai ne babban malami, kai ne wane ne, kai ne shak, kai ne maula, kai koma wane ne. watan wata za a waye ka kai din nan ka zama nasiyan mansiya to yi kokari wata rayuwa ce kake tinkara ta nan gaba rayuwa mai tsada ya lal'ajab rayuwa mai tsada wanda in baka kintsa ta anan ba billahi alazim dan uwa ka zama abin tausayi kuma ba wanda zai tausaya maka kakka bata ma kanka lokaci da zaka nema to wallahi ka neme shi anan wanda zaka yi zaman wancin zamar kaga waɗannan gine-gine da ake dishirme ne gina ma Allah sai Allah ya gina maka da ya ce duk wanda ya gina ma Allah masallaci ko da ko kaman shekan tsuntsu ne Allah zai gina mai fallelen gida a aljanna ga azkar a shari'i zikirori na shari'a ba ma yi kun gano wannan da ke ku abubuwa sallolin dare sallolin nafila azmomin nafila hamsu salawat mu kiraye su a bisa tsarin jam'i ba ma yi sallama wannan sallama assalamu alaikum ka ansa wa alaikum salam ba ma yi ita kanta sallaman mu inganta ta ba mu inganta ta ga ko annabin rahama yana cewa ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani ba za ku yi imani ba har sai kun so juna ba za ku so juna ba sai annabi ya ce shin ba na sanar da ku abin da zai ƙara don ƙaunar juna a cikinku annabi ya ce abshi salama bainakum yaɗa sallama a tsakaninku kina ita aljannan nan da take mai masoya da yawa babu sinadarin da zai kai ka zuwa gare ta sai imani kuma babu abin da zai tabbatar da imanin nan sai son juna kana ƙin ɗan uwanka a rai kana fatan sharri ya kai zuwa gare shi Kare na ɗan uwanka kana mai kallon uku ahu Ɗan'uwanka uwanka ba bakin komai yake a idanka ba fata kake yi da za a waye gare wata hadisa ta faru da shi kai murna kake yi to kai ba ka da rabon wancan imanin ba za ka samu gara basar wancan aljannar ba wannan ke tabbatar da cewa akwai ne faƙa tare da kai jama mun gano wannan ya da sallama sai ga mutum ya yi sallama mai nagarta ma ba zai yi ba in ma ya yi sallama mai nagartan mai ansawan ya ansa ciki-ciki yana jin zafi wallahi kana lalata lokacinka ne kamar credit ne a zuba maka a waya ko dai ka yi amfanin da ya kamata ka yi amfani da shi ka ci moriyar shi ko ka kira ka riƙe wayan ta tafiya kai dai baka sa a kunna kai magana ba ba dai wannan iya ta mai tafiya ba za a waye gari ka yi asarin shi ka lissafa lokutanka da kawai za ka zauna lokaci ne na faraga baka komi to ka tabbatar da bala'in da kake ma kanka. ɗaya ne da wanda ya kunna waya ya bar wayan tana ta tafiya kiredit na tafiya a banza shine wannan lokacin da aka baka ka bi Allah kai karatun alkur'ani kai ji wa'azi kai umarni da kyakkyawa ka hana mummuna ka bar shi ya tafi a banza ka lissafa shi a haka don ko ka ko kaso ko kiredit ɗin miliyan nawa ka sa in dai ka kunna shi ya tafi a haka za a waye gari ya kare watan wata rana haka rayuwarka to ko dai kirar nan da ka sa ka amfani da shi wajen kasuwanci ka kira yadda za a tsara harkan kasuwa da za a samu riba da an jima za a samu wasu kuɗin da in wannan kirar ɗin ya ƙare a lodo wasu ko kuma kai ta kiran 'yan mata ana ta hirace-hirace da taɗe-taɗe ya ƙare kuma gaba a rasa kirar ɗin da za a sa kun gano wannan ko ka amfani da lokacinka da daman da Allah ya baka wajen bin Allah ko ka amfani da su wajen shirme za dai su ƙari kowa ya tsaya makan shi wannan karatun ta natsu duk wanda bai makan shi wannan karatun natsuwa ba ko sai yi nadama da dana sani ranar da nadama da dana sani ba za su taba na maka kaumi ba ka samu littafin zuhudu za ka ji yadda aka yi bayanan al'amura wanda ya kamata mutum ya tsaya ya nasihantar da kanshi ka samu waƙen na mangi ka ji irin yadda ya bayani a kan al'amarin duniya duk ka aji waɗannan tarkace ne ɗauko alkur'ani da sunna ɗan adam ka ɓata ma kanka lokaci cewa ai marmaza ai marmaza ai marmaza a fidda kai daga gidan nan wai a kai ka makabarta a je a haka gona a cusa ka a rufe tun kafin a gama binne ka wani yana cewa Allah ya sa amaryarka ta gama idda ita yake so wance ce uwar gida yake so wance ce kaza yake so ‘ya'yanka an gama rabe su dangi kowa zai suru wanda zai sura don ya san za a haɗa shi da ɗan abin da ya gada ya je ya haye dimurmushe su kanan kana tara abin da in ba kai sa ba ɗan abin da ka bada shi ne naka sai shi ya ce kai kana da bukata he rabu da waɗannan masu surutun kullum su ce a ɓata dukiya a kaza a kaza kai hankali kai hankali lokaci lokaci ne mai tsada da ya kamata mutum ya tattala shi haza mina sunna aidan hala ya ce kunga ai gaugawan ɗaukan a aje a wurgi da kai cikin gona to wani yana daga cikin sunna la bagi an yi ta'akhkhara mayyit mala ce bai kamata a ce mamace amai mai jinkiri ba a jinkirta shi a aje shi a ce gashi nan yaro su, wai ana son sai lokaci kaza za a binne shi sai fa inda yake jin tsoron haƙƙin mamacin zai tawayu shine adadin da ake fatan su zo su farin ɗango wajen mai sallah za su na ƙasa to anan bai halatta bai cancanta a ce za a yi mai sallah ba sai a ɗan jinkirta amma ga jama'a sun zo kawai sai a mai sallah ce shi mun gano wannan da kyau ko mala ya ce ti fulan wa tsaya jiran sai wane ya zo min qatar daga ƙasan qatar ana jiran wane sai ya zo daga abuja wa fulanun min kuwait sai wane ya zo daga kuwait sai wani ya zo daga kano wa fulanun min saudiya shi ana jiran wani sai ya zo daga saudiya sai ya zo daga Zariya, wa fulanun min misir ana jiran wani sai ya zo daga misira sai ya taho daga katsina wa fulanun min huna wa hunak ana jiran wani daga tudun sebu wani ana jiran shi ya zo daga kwanan farakwai ana sauran wani ya zo daga kwanan ɗan gora kun gano wannan da kyau ko duk wannan ba za a tsaya jiran wannan tarkacen ba wa ghibul mayyit la ghayr darura sai a aje mamaci ga yanan ba wani bukatun wannan jiran la ghairi haja ba wata bukata ba wani lalura ko bukata a aje mamaci wai ana jiran kawun shi ko wani babban shi ko wani dan shi ko wani da zai zo daga wani waje wai sai yana nan za a yi kaza duk wannan jama'a al'adu ne waɗanda sun ci karo da al'adun musulunci kuma me ke sa mutane suke yin su shine sun bar addini ne kun gano wannan me addini shine nasoshin alkur'ani da hadithi da irin shiryarwan da malamai magabata suka ɗora al'umma na ƙware a kanta duk wannan jiran malai ce ba za a yi ba in dai ga jama'a sun taru to shikenan sai a sallace shi in wane mai daraja wane mai girma wane maɗaukaki ya zo sai a ji a nuna mai ƙabarin ya mai addu'a can shi kenan babu laifi ya mai sallah a wajen famina sunna malaici yana daga cikin sunna idan matal mayyit duk lokacin da mamaci ya rasu an nu'ajjila fi jihizihi mai gaugawa wajen kintsa shi ay fi wa takfinihi wa dafnihi tun da kan abin da ya shafi mai wanka sanya mai likafani da kuma binne shi yana daga abin da zamu mu zo za ji nan wajibi wanda ya kamata ya zama ku to kuna da kan gado in wane ya rasu ku ya za a ce maka kai ustazu zo wane ya rasu kawai shi kenan sai ka bazama kana ta sauri wai wane ya rasu kai a dole gasar sarkin wanka in aka je sai an yi wasu bincike-bincike da yawa binciken farko shine ya bar wasiya ya bar wasiyan wanda ya ce si mai wanka suwa ne dangin shi na kusa wanda suka fi ka cancanta in bai bar wasiya si mai wanka ba ka gabatar da su abin ba siyasa ba ne in kuna take wannan ƙa'idan ko za ku yi ta'abka ma abubuwa na jin kunya don Allah madaukakin sarki ba zai taba barin al'umma su rika gudanuwa akan abin da ya saba ma ƙa'ida Allah maɗaukin sarki bai tozarta su ba kun gano wannan da kyau ko wannan ya zama wajibi a kula kuma tun da kan dangin mamacin 'ya'yan shi da matan shi da iyayen shi da dangin shi na jini dole ne su tsaya su kula da wannan sai an binciki wasiya in har ya bar wasiya ko ba wani wanda ya isa duk duniyan nan ya canza wani al'amarin wasiyan ko mahaifin ne ko mahaifiyar shi ce duk wanda ya canza wasiya ko to ya shiga bala'i a layara da ba wanda ya isa ya fitar da shi kun gano wannan da kyau ko shi sa kake jin Allah a cikin alkur'ani sai ta maimaita min ba'd wasiyatin yusi biha aw daymin kun gano wannan da kyau ko saboda al'amarin wasiya al'amari ne mai mahimmanci kuma mai cike da haɗari wanda duk mai hankali da tunani da hangen nesa sai ya taka tsantsan game da wannan in ba haka ba ko za ka haƙa ma kanka ramin bala'i da fitan shi aiki ne ja a kanka jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko za mu zo babin da ke bayani akan wannan za ku ci to idan ya kasance an bi wannan tsarin to kai liman da za a ce mai sallah to kana zuwa ka tabbatar da kayi bincike shin ya bar wasiyan wanda zai mai sallah in ba haka ba ko za ka je ka yi abu na kuskure da haka sai kimanka da darajanka sai zibi in ka je ta ya ce wane ne mai sallah kai kuma sai ka ba zama a guje kawai shi kenan kai ga a dole ina ga mutuwa sai ka je ka kabbarta ka taɓa haƙƙin shi kowa ya sa ka mun gano wannan da kyau ku? dole ne a kula da haƙƙin wannan sai inda wanda ya bar wasiyan cewa ya mai sallah bai kusa kuma duk wasu kafofin da za a iya saduwa zuwa gare shi bai sadu ba don yanzu fa in ya ce malamin nan ya mai sallah to yanzu wannan malamin ne al'amarin yi mai sallah yake a hannun shi ba fa mahaifin shi ba ba mahaifiyar shi ba ba wani dangin shi na kusa ba ba kowaye ba yanzu wannan malamin ne ke da yanci shine zai ayyane ce to cin da bana kusa ku gaya ma wannan malamin ya je yayi ko ku gaya ma wannan malamin ya je yi ko ya bar abun a buɗe ya ce to cin da bana kusa a samu wanda ya dace ya cancanta ku gabatar da shi kuna gane wannan da kyau duk waɗannan abubuwa fa abubuwa ne wanda suka zama wajibi sai mun san su kuma sai mun kula da su shi yasa kun ga al'amarin jana'iza ce za a yi karatu a kan shi harka ce wacce take cike da al'adu na mutane da ra'ayoyi na mutane da soye-soyen zuciya da duk malamin da ya ce zai zaune ya karanta wannan ya fitar da ƙa'ida na addini to sai ya toshe kunnin shi dangane da surutu da zage-zage da batanci kama al'amarin aure ne ka ɗauko ka ce za ka tattauna tun daga neman aure har yadda zamantakewan auren yake nan ma sai ka toshe kunninka haka ka ɗauko al'amarin sallah ka ce za ka tattauni al'amarin sallah tun daga alola tun daga tsarki har sallama wannan ma sai ka toshe kunnunka saboda abubuwa ne wanda ake yi kullun akai akai amma dauko al'amarin aikin hajji kai ta magana ba wanda zai damu Dauko al'amarin zakka kai ta magana ba wanda zai damu amma an ka dauko wani ɓangare da ya shafi azumi ma to akwai maganganun da mutane za su yi uwa uban wannan al'amari gaba ɗaya shine tauhidi in ka ɗauko tauhidi kana magana har wanda ya fi kowa kusantaka da kai to sai ya adawa da kai sai in ya kai zuciya nesa to kuma kai a matsayinka na mai isar da saƙo na Allah a wannan lokacin ba a yadda kai sassauci ka sassaurara ba domin addinin fa ba naka bane shi ne addinin haka yake son a yi to dole wannan mahaifiyan da addini ya ce kowaye in ba haka ba sai Allah ya cire hannun shi a kanka sai mu ga yadda za ka yi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu duk wanda ya zo aka ce al'amarin wanka sa kafani sallah binniya sai an bi ka'ida a lokacin sai a ce wani bai isa ba ne wani bai cancanta ba kun ga wannan da kyau ko ana maganin isa ne in Allah da Annabi suna ta cewa in dai Allah da annabi suna da ta cewa duk duniya ba wanda ya isa kowane ne in ya daga kai Allah zai karya kan mun gano wannan da kyau ku. daga lokacin da ka nuna isa ko da bunƙasa sai Allah ya nuna maka kai ba kowa bane shi yasa kowa ya shiga taitayin shi kuma kowa ya bar wasiya rubutacciyar wasiya da wasiya ta baki ta ƙarara cewa in na mutu wane da wane ko wane da wane in ba su wane da wane su ne za su saman siman wanka su sa man likafani wani kuma yi man sallah kar a yi man kaza kar a yi man kaza kar a yi man kaza a kai ni abin ne na makabarta iri kaza za mu zo mu ji wannan a karatu na gaba da izinin Allah ma kana rayuwa yadda ka san inda akuya ke rayuwa yanzu akuya tana rayuwa ne rayuwa na rashin kan gado yanzu akuya tana da wasiya cewa lalle ga wanda zai yanka ta ga inda za a yanka ta ga wanda zai soya namanta ga mahaucin da zai fede ta ga wanda zai ci namar ba da wani yanci ma kai kana rayuwa irin akuya kowa ya gyara wannan daruratin sai dai in an samu wani lalura misali yaras cikin dare isar da sakon yaras ma ba zai kai zuwa ga kowa ba ko kuma an nemi likafanin da za a sa mai an rasa abubuwa sun wahala to abin da ya zama wajibi a nan in so samu ne sai a mai wanka inda likafani a sa mai likafani ya kwana da likafani shi in garin Allah ya waye to shi kenan sai a mai sallah sai a je sai a binne shi wannan shine ƙa'ida. amma irin yadda mutane suke ba daidai ba ne mutum ya kwanta ya cikin dare sai a bar shi yadda ya rasu kafin garin Allah ya waye gaba ɗaya duk ya ƙaƙƙan dare duk ya fita hayyacin shi wannan laifi ne ba daidai ba ne kuma ya zama dole a gyara wannan laifin kuna fahimtar wannan da kyau ku wallahi al'azim jama'a wannan maganin da muke faɗa waɗanda suka zo daga makarantu masu garuruwa masu nesa suka zo makarantun nan ku sani muna faɗi ne a yankin da mutanen yankin sun gama gamsuwa su ba su buƙatan komi sai sunna kun gano wannan da kyau ko domin ka ɗauki irin wannan maganan ka je ka fara ama yadda ita yau a garinku dole yi wannan kandagarken sai jama'a sai su watse maka amma wannan maganan da nake faɗi ka je ka taro dattawan unguwan da matan aure da 'yan mata zaurawa da samari kowa daɗinta yake ji saboda yana da aminci in ya mutu za a yi mai harkan jana'iza a bisa tsarin sunna kun gano wannan da kyau ko domin koya mutu yana da yaƙinin akwai ‘yan uwan shi da za su tsaye mu kenan sai an mai tsarin sunna an yi tawassuli da wannan aiki na sunna cewa Allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi to in ka je sai ka fara bi a hankali har sai ka kai ka cancanta kai irin waɗannan maganganun saboda wannan harka ba ta yau ba shekarun da yawa aka kai ga ana wannan dashan har yanzu ya kai yanayin da za a ɗibi ‘ya'ya ne kawai jama'a mun fahimci wannan da kyau ku amma ko ina yi aiki da sunna kuma abu sunna wannan shi ne daidai Ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabin rahama yace asri'u bil janaza asri'u bil janazati ku yi gaugawa da jana'iza Mala ya ce wa amrul isra bil janaza ya taju ila isra'i fi ma ƙablal janaza. Ya ce gaggautawa dangane da al'amarin jana'izan mamaci yana ɗaukan gaugawa kafin sallan jana'izar, da kuma kafin ɗaukan anna'ashi a tafi da shi makabarta, shi ne waɗancan abubuwa a baya na zayyano muku ya kamata a ce an kula a kowane yanayi yanzu kowane masallaci ko da na karkara ne ya kamata a ce suna da waɗannan kayan aiki da na zayyano gaba ɗaya kuma a tanaji kayan wankan gawa tun daga safunan hannu tun daga baho da bokitai tun daga abin ɗiban ruwa da sabulai a tanaji turare a tanaji kafir ko a tanaji magarya a tara waje ɗaya a masallaci a makaranta a gidan wane ne a tabbatar da cewa ana yin rasuwa kawai za a ce a je gidan wane ne a ɗauko har an san wance da wance da wance su ne waɗanda in an rasu an san suke zuwa wankan gawa sai a yi marmaza a je a gaya masu. cikin samari da cikin dattawa wane da wane ne an san sun iya game da karantar wanda sunna ta yi ga yadda za a yi wankan gawa sai a yi sauri a je a gaya musu sai su kwaso waɗancan kayan aikin nan da nan sai a zo a yi wanka wane da wane da wane su kuma su ne waɗanda sun ba da lokacinsu kuma sun iya haƙin kabari na sunna sai a yi sauri sai a je a gaya masu a daidai wannan lokaci sai a yi marmaza a je a gaya ma limamin al'umma shi kuma sai ya shirya mun gano wannan da kyau ko in akwai wasu abubuwa da suka zo na al'umma ko na karatu ko na addini sai kokarin daidaitawa kafin minti talatin awa ɗaya a zo a yi sallan jana'izan nan sai kuɗa komi sai zo jagoranci al'umma gaba ɗaya wajen gudanar da wannan al'amarin a daidai lokacin kuma an bazama an tura yara an amfani da wayoyi da kafofin yada bayanai na zamani an sanar da al'umma cewa za a yi sallah lokaci kaza su kuma al'umma sai su yi watsi da duk abin da suke yi sai zo wannan ibada mai muhimmanci wani ya rikici. Mala ce, Kal Isra'i fit tagsil kamar gaggautawa wajen wanke mamace, wal Isra'i fit takfin da kuma gaugawa wajen sanya likafani, wal Isra'i fit dafni da kuma gaugawa wajen binne shi. Kun gano wannan da kyau ku? Duk wannan jinkirin da ake samu ya saba ma ka'ida na shari'a. To amma, a lokacin da aka yi rasuwa, ko ka san wannan karatun sai ka ba a hankali. domin wanda zai yi umarni da jinkirin ƙila yana cikin damuwa da alhinin rasa nashi in ka matsa da magana ƙarshenta sai kuma rashin jituwa ya faru sai a samu wanda in yi mai magana yana ganin girman shi nan da nan zai sauka kuma in za a yi maganan ba da izza da faɗa da me za a yi ba sai a fara gabatar da gaisuwa da ban haƙuri da sauransu sai shawara ya biyo baya kun gano wannan da kyau ku da haka sai ya gyari ya kintsu al'amarin al'umma ya tafi kamar yadda ake son shi Allah ya samu dace mala ya ce annabi ya ce asir'u bil jinaza ku gaugawa da jana'iza fa in ku saliha idan gawon mutumin kirki ne fa khairun to wannan alheri ne gaugawan to qaddimuna ha ilaihi kuke gaugauta isar da shi in mutumin kirki ne wanda ya bi Allah to wannan gaugawan da kuke kuna gaugawan kai shi zuwa ga alheri ne jinkirin da kuke kuna cutar da shi ne kuna fahimtar wannan da kyau ku kuna yin abin da bai dace ba bai cancanta ba bai halatta ba wannan jinkirin da kuke yi sai a yi maza sai a yi sauri sai a kai shi zuwa ga alkhairi wa in ta ku gaira zalik in ko ba gawa mutumin kirki ba ne, ya Allah ka tsara al'umman annabinka da kasancewa ga ɗabi'a da yanayi na rashin kyautatawa da alkhairi to in ba gawa mutumin banza ne sai annabi ya ce fa sharrun tad'unahu arriqabikum sharri ne ku yi sauri ku sauke shi a kanku don ba wanda ya sai kwace shi kuma yanzu ya riga ya je gaban da sai dai a ce ya je sidratul muntaha abin da aka ga mai beji ba ya zama abin kai ce ya zama abin ɗaukan izina ga ‘yan baya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tashin hankali ya kai tashin hankali, annabin rahama, salawatullahi wa salamuhu alai, ya je ya tsaya al'umman annabi, ya tsayi ga bakin rijiyar badar, ya ce Abu ya Umayyat ya lissafo sunayensa ɗaya bayan ɗaya, ya ce ban gaya muku ba. ban maku gargaɗi ba ban maku bushara ba ban umarce ku na hana ku ba yanzu abin da na faɗi kun gane gaskiya nake yi kuma da ce ya rasulallah ai ba sa jinka sun ruɓe sun zama gawawaki ya ce wallahi kai ɗin nan baka fi su jin abin da nake gaya masu ba yanzu suna ji suna cikin damuwa suna cikin kaice-kaice da dana sani ina da ma Allah zai ɗaga masa ƙafa su dawo duniya si gurin da si aiki na ƙwarai kalla innaha kalimatun huwa ƙa'iluha wa min bar zakon ila yawmi yub'athun karka da ka samu kanka a wannan haɗarin kai da kanka za ka yi kanka hisabi yanzu kafin ranar hisabi ka kalli kanka tsakaninka da Allah da za ka mutu a yanzu a ce to zo yi makanka hisabi na gaskiya inda gaske kai aljanna inda gaske kai wuta tsakaninka da Allah za ka sa kanka cewa kaci aljanna za ka? Ka kalli ɗabi'anka na ciki, aƙidanka da ɗabi'anka na zuciya, kana ɗabi'an hassada? Wannan ɗabi'a ne da ke kai mai yin ta wuta, ke haramta mai alkhairai kana da ɗabi'a na girman kai da jiji da kai da nuna isa da ganin fifiko a kan waninka wannan ɗabi'u ne da ke kai mai su gidan wuta kana ɗabi'a na riya ɗabi'a na sun, a san aji ka a yabe ka wannan ɗabi'a ne da ke kai mai gidan wuta kana da ɗabi'a ɗabi'a irin na shirka da bid'a da miyagun al'adu a zuciyanka wallahi suna kai mutum zuwa ga wuta in za a lissafo sai a kwana ba a gama ba wannan baɗininka ne yi ƙoƙari ka tsabtace wannan idan wannan ya inganta to shi zai wakilci abin da bakinka ke faɗi shi zai wakilci abin da gabanka ke aiwatarwa kana da ɗabi'a na ƙarya ɗabi'a na gulma ɗabi'a na annamimanci ha'intan al'umma al'umman nan ko kafirai ne kana da ɗabi'a na fasikanci da gaɓai kada riƙa ɗabi'a na cutan al'umma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai da kanka ka zauna kai ma kanka hisabi shin za ka fita akwai mafita gare ka eh, a yanayin da kai mazinaci ne kai mazinaciya ne kai ɗan luwaɗi ne kina maɗugo kuna yaudaran al'umma kina munana tarbiyyan ‘ya'yanki, kana zaluntan iyalanka, makocinka bai jin daɗin zama da kai, ka taushe haƙƙin marayu, talakawa ba sa jin daɗinka, kana zaluntan su, kana ha'intan su, kana masu kama karya, wallahi sai ka je ka binciki wannan, in ba haka ba, wallahi ka samu kanka a wannan yanayi ka kaɗe, ka shiga uku, ka lalace, ka riga ka ƙare ba ka da yanda za ka yi. kowa ya binciki kanshi wallahi za ka yi gurin ina dama ɗaga ma ƙafa ka dawo gidan duniyan nan ɗan sakacin da kai ka gyara nabin rahama yake cewa ka ga mumini wanda ya aiki na ƙwarai ya samu kan sha aljanna to sai yi na dama ya da na sani ina dama a ce minti biyu minti uku minti goma da suka wuce sanda yake raye bai bar sun tafi haka a banzan bazara ba ya yi wani aikin alheri kila da yanzu matsayin shi ya ɗaran ma haka ɗan aljanna ma kenan sai na dama in ji manzan Allah to ina ga wanda yake mutumin kawai ne ibn abbasin yana aiki ya ce kai aikin nan naka yawa ya ce ban in yi ya ce domin zan yi iyakan iyawa na wajen bin Allah yanda idan wannan rannawa ta tsinci kanta a wuta ba ta da uzurin da za ta bada na ƙassarawa da gajartawa da ƙasa a gwiwa zai san yayi duk abin da ya kamata ya yi ƙaddara ce kawai ta kai shi amma ka je ka samu kanka a inda Allah yake cewa nafsul lawama rai mai yawan zargin kanta ka je kana alhinin da kaza nayi da ban yi kaza ba kaza ya kamata ya dace da ni ka samu kanka a cikin matsala haka kawai malam dan ka burge kanka dan ka burge waninka dan kai takama haka kawai wallahi kowa ya zo na ya makan shi fada kun ga lahiran nan na rantse da Allah duk lafiyanka za zaka yi tafiya an jima duk ƙarfinka duk ka duk ka duk tsoron ka billahi azim bai wuce yanzu ana taba ka a ya tafi ba ka yanke jiki ka mutu ƙwallo ne fa aka yi cikin ƙwallon nan da aka yi ana cikin kwallon da Najeriya wancan kwallon na baya ma ba wannan na gaba ba wani kawai aka zo za a ci wani kwallo ba a ci ba yi fushi kawai haɗe zuciya ya mutu a ƙasan nan kaga da ya jira bai mutu ba da ya ga an kawo kofin zai can zai miƙe mun karanta da ku a baya akan abin da ya mutu akan haka za ta da shi mun gano wannan da kyau ko sai ya faɗa yanzu ya yi mutuwan shi shahidin kwallo ne ƙasan ba ta sanye mata shahada ba ni amfanin baɗi ba rai mi amfanin ka ɓata lokacinka a banzan bazara wajen yin abin da ba zai amfani da kai ba duniya da lahira duk abin da za ka yi don ka birge wani kayan aikin banza sanda kake birgewa na sannan a wannan lokacin kuma kana ta wane ne wane na Allah wadare na tir da abin da kake yi sanda wane ke tafawa yake cewa yawwa ka ji gaskiya faɗa musu gafata sannan wani yana cewa dallaji dallaji dallaji shi yasa ka yi abin da za ka gamsar da mahalicinka sai ka zauna lafiya irda'un nasu tullata da rak. jama'a mun gano wannan da kyau ko shi sa wannan yanayin wannan makoma wannan mazauni wannan kiyamar ya kamata mu nazari dangane da abubuwan da muke yi duk abin da zai kai bakinka ka lissafa halal ne duk abin da idanka zai kalla an baka izinin kallon shi duk abin da bakinka zai faɗa duk abin da kunninka zai ji duk inda za ka sa al'auranka duk suturan da za ka sa a jikinka ka bincika ya dace da abin da alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai suka ce ka yi in ba ka ba ka suke ka yi shi ko akwai ranar nadama akwai ranar da na sani yau ranan ranar ga yana nan tafi ka yi amfani da kowane irin dama ka yi amfani da kowane irin lokaci ka yi amfani da duk wani abin da aka baka aka ce yi in ka yi wannan za ka samu ɗaukaka za ka samu ci gaba allah maɗaukin sarki zai marhabin lale da zuwan ka gare shi ranar tashin alkiyama allah ya tsare mana imaninmu wannan hadisi al-imam bukhari ya fitar da shi a kitabul jana'iz babu sir'at bil janaza a mujalladi na uku nan ma hadisi na 1315 muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babul isra'i bil janaza a mujalladi na biyu lamba hadisi na 944 wa abu dauda fi kitabil jana'iz babul isra'i bil janaza shi ma mujalladi na uku lamba hadisi na 3181 tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu ma ja fil isra'i bil janaza a mujalladi na uku lambar hadisi na dubu takwas da sha biyar wa ibn maja ibn maja ya fitar da wannan hadisi fi kitabil janaiz babu maja fi shuhudil janaza in farko lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da bakwai Allah maraukin sarki ya masa sakayya da alkhairi kwallo waɗannan bayan Allah gaba ɗaya sun ƙarar da lokacinsa kaf wajen yi wa sunnar manzan Allah hidima sai Allah ya wanzar da sunayensu zuciyan bayan Allah na ƙware na ƙaunansu ana son a ambace su da baki ana son a karanta littattafansu a yi masu addu'a yanzu suna kwanci a ƙabarrukansu wannan alherin an ɗiba yanzu an kai masu kana da irin wannan alherin? jama'a muna gano wannan da ke ku kuma an ce kai ɗin nan ba za ka iya samun wannan alherin ba ne? waye rubuta cewa ba za ka samu ba sakaci mun gano wannan da kyau ko zabiya ta ɗaukaka kaka me yake nufi da zabiya masu ziga abokai iyaye sa'o'i kaza kaza an ce kai ɗin kai ne wai kai ma kaya da wai kai ɗin kai ne saboda kai sakare ne wanda kawai zai ce kai isasshe ne Allah ne kun gano wannan da kyau ko waɗanda ma Allah ya ce su isassu ne su ne annabawa kun ga da suke tawalu wajen bin Allah to balantana kai a zamanin da kake raye ma waɗanda suka rena ka sun fi waɗanda ke girmama ka yawa kuna fahimtar wannan to don me ba za ka neman makanka yadda za ka tsira a lahira ba don me ba za ka yi aiki na ƙwarai ba kuma wannan aikin shine aikin da za ka yi kawai ka samu tsira shekul muhaddis albani lokacin yana raye ya fitar da wani project da ya makan shi ya ce ya yi waƙafin rayuwan shi gaba ɗaya sunan project ɗin nashi takaddimun sunna baina yadayil umma zai tallan sunnan annabi ne a gaban al'umman annabi kuma ya yi ya ƙare yanzu ba addu'a yake sha ba ba aikin alheri yake samun ba Allah ka lullaba shekul albani da dukkanin gafara da rahama da jin kanka amma tsakaninka da Allah matakin da ya taka na farko shine ilimi da karatu ka taka shi dan me ba za ka bada lokacinka wajen kwaikwayon da koyo sunna da alkur'ani ba Allah ya tsare mana imaninmu wa min as-sunnati aidan har ila yana daga cikin sunna ay yudfana al-mayyit fil balad alladhi tuwfiya fihi shine abinne ne mamaci a garin da ya rasu illa lidaruratin sai inda lalura ne malam mutum ya rasu a zariya sai a ɗauke cancak sai a ce za a kai shi kaduna wannan ya saba makarantarwar sunna mutum ya rasu a nan zariya sai a ce za a kai shi sabon gari ya saba karantarwar sunna a ina ya rasu a nan ko a mai sallah a nan a binne shi a nan kuma gano wannan da kyau ko wannan shi ne daidai sai dai kawai inda ya zama makabartanku da za ku je ku binne ta a nan garin kila tana sabon gari ne to za ku ɗauke shi daga zare ku kai shi sabon gari ko mun gano wannan da kyau ku amma a ɗauke shi daga gari can cak a kai shi wani garin wannan bai halatta ba sai inda lalura fa ko mun gano wannan da kyau ku wannan laluran ne kaɗai fa za ta halattar mana hatta mu mutanen magumu da muke ɗaukan gawawwakinmu muna kai su dambu sau da muna da makabarta a unguwan na ai kuma mun gano wannan da kyau ku. bari yi wata magana wanda na daɗe dama ana san in yi ta to bari in yi yana daga abin da yake mas'uliya ce babba akan dattawan unguwan nan kaf kalubale gare kuma ku tashi ku yi aikin ku na manya makabartan nan na unguwan nan tana cikin haɗari kuma billahi azim kuma kuna cikin haɗari. hadarin da kuke ciki bari in fara da ku shine ku shirye gamuwanku da Allah ku shirya haɗuwanku da Allah ranar tashin alkiyama an wulaƙanta bayan Allah da ke kwance a makabartan unguwan nan ta hanyar da an mai da ƙabarrukansu hanyar bi da ƙafa da ababen hawa wanda inda ake bi ta wannan hanyar da in an gangaro daga sama an ka ta wancan hanya, a gangara a ɓulle ta hanya tsaye ta jikin makabartan ake bi ake ta ƙabarruka, muna yara muna zuwa ana binne mutane a wannan wajen mun gano wannan da kyau ku don menene ba za a hana wannan ba an keta hanya a tsakiyar makabartan nan shin ba kabarruka a wajen in babu falilahi alhamd ban da masaniya a wannan sannan makabartan nan wani lokaci kawai sai a ji a kunna mata wuta makabartan nan ana zuba shara a cikinta makabartan nan makotan makabartan idan sun kwashe masan gidansu makabartan nan suke zuwa suke zubawa ba kowa ya san haka unguwan nan wai kowa na tsoron ya magana wai kar a zagi uban shi to mu an zagi uban nama har ya kanta ma to a ƙara akan wannan mun muku nasiha ku ɗauki matakin gyara wannan ɓannan da ke faruwa a wannan makabartan akwai wasu bayan Allah kwanakin baya Allah kai masu sakayyar gidan aljanna wanda suka taru suka haɗu suka yi kwamiti ba wanda ya sa su wallahi ni sai da ma naga aiki ne nake tambayan wai suwa ke wannan aikin sai aka ce ai kwamitin su wane ne makabartar ruwa na zina zuwa yana cin kabarrukan da ke bakin wajen suka rika suna neman taimako suna zuwa suna aikin suna cikin neman taimakon kuma aka mai da ma harkan ta zama harka ne ta siyasa kun gano wannan da kyau ku wai cin da akwai ɗaliban mu a ciki ganin ake ni na sa su yo in ni zan yi wannan aikin sai na sa wani ni da kaina zan jagoranci aikin ko ba zan nemi taimakon kowa ba sai na Allah sai kuma anan zan nemi taimakon kuma zan yi aikin mun gano wannan da kyau ko ni wallahi ma aiki dan iyakan abin da suka yi ne na ji mun gano wannan da kyau ko kamata yi da suka gaya min sanda aka ɗauki aiki jikin makabartan za su fara gyarawa shi ne wannan gida na farko bawon Allah Allah ya saka mai da alkhairi sai ya ce su bar mai wannan ɓangaren zai gine kuma ya zo ya gine to kamata ya sauran waɗanda suke makota da wannan wajen su ma zo su gine ɓangar gidansu sai ga wajen ya tafi lafiya lau har ƙarshe abin da ya kamata a yi kenan don menene unguwan za ta zama fauda kun gano wannan sai in mun yi magana ne sai a ce mun yi magana da kaushi mun yi magana da zafi ai ba haka ya kamata a magana ba to ya kamata ku yi aiki da dattaɓanku ma'ana ku yi aiki da hankalinku da shekarunku da iliminku da ɗaukakanku da fari ajinku ku yi kwamiti naku ku je ku shirya a wannan aikin kowa ya bada abin da zai bada tun daga dattijo har matashi har mace har kowa kowa ya bada a je a yi wannan aikin sai a fita sannan a fitar man makabarta da iyakanta duk wani abin da yake na datti ne na najasa ne a kawar da shi kuma a hana yin ta'addanci cikin makabartan Shi ne zuba waɗannan abubuwa akan mamata bayan Allah musulmi wanda muke kyau ne wannan ta'addanci ne jama'a mun gano wannan da kyau ko dole ne a hana wannan wannan ke tarsa samu muke ɗiban mamatanmu mu kai su dambo saboda duk waɗannan bala'o'in abubuwan da ake gaba ɗaya babu a dambu. mun gano wannan da kyau ko kuma ma dattin da ke faruwa na in an damina ya zo ciyayi su fito a dambo abubuwa suna faruwa gaba ɗaya markazin salafiya a ƙarƙashin jagorancin malam musa sahabi ya ɗauki gabaran wannan aikin gaba ɗaya da shi da 'yan tudun guda da sauran ɓangarorin unguwanni wanda har daga unguwannan matasa suna zuwa suna tama wannan aikin da ake yi don menene mu ba za mu yi a wannan makabartan ba in kaga an noma makabartan nan an gyara ta an fitar da dattin nan malam Musa ne jagoranci wannan aikin to don menene mu ba za mu je mu wannan aikin ba makabartan namu ta kai ɗaya bisa goma na damba ne don me mutanen mago ba za su yi wannan aikin ba shi yasa ƙalubalen ku matasa lalle ku tashi ku yi wannan aiki ku haɗa kai da dattawanku ku haɗa kai da malamanku ya zama tsintsiyanku maɗaurinta ɗaya ku je ku yi wannan aiki da manufan alkhairi ku yi wannan Allah maɗaukin sarki zai sa albarka a cikin ayyukan ku gaba ɗaya yana daga cikin wanda zan ƙalubalanta ƙarara akan wannan aikin shine sarkin tsaho ga nan wanda kowa ya san duk wani aikin alheri da a unguwanna a hannunka yake dan menene ba za ku ɗauki gabaran yin wannan aikin ba kuma in kun yi hayya jama'a ba su an samu ku ne wannan aikin wannan ya zama ƙalubale gare ku kuma wallahi tarihi ya haddace wannan abin har abada ku ɗauki matakin gyara shi tun daga daren nan Allah maɗaukin sarki ya taimake ku akan wannan aikin alkhairi Allah ya zama tare da ku Allah ya wuce muku gaba Allah ya sa ku iya wannan aiki kuma ya sa a mizan na hasana ɗinku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum